This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mita 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalol har da maniya ana iya kuma kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na la'asar tare nake da sarfi Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu bari mu fara da jin kanin labaran duniya. To Usman da alamu masu jefa ƙuri'a a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun goyi bayan zaɓen raba gardama. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta ce yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai cikin wannan shekarar ya haura miliyan ɗaya. yau talata ne sojojin iraki suka fafata a ramadi wannan shi a wani kokarin su na kwato birnin to shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da kasafin kudin shekarar 2016 mai zuwa shin yaya wasu suke cewa to alhamdulillah sai kuma gode wa allah domin halin najeriya take ciki irin barna da aka samu ai mu zai tsammaci haka ba ma to alhamdulillah buhari ya zo da matakai na gyara To za mu ji a cikin rahoton sannan kuma a jamhuriyar Nijar 'yan adawar Nijar sun ce ba su amince da sahihancin kundin da aka mika wanda yake dauke da sunayen 'yan zaben da aka yi wa rijista wanda za su iya kada kuri'a a zaɓe mai zuwa. mu mun rige mun yi shi mu a matsayin mu na yan adaha ba fishe ne aka bada kundi ne na banza aka bada wanda ba da muhimmanci ko ga dan yan kasa haka zalika za mu je da masu tsokaci ke ta babar belin da su samba da su ki suka samu a matsayin kar ya zama wata hanya ta alman dahanar da suka tafka a kasar shirin halima jamrau na noma tushen arziki yana nan tafi amma da farko ga cikakkun labaran duniya thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu jefa ƙuri'u a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun goyi bayan zaɓen raba gardamar da ake sa ran zai kawo ƙarshen rashin zaman lafiyar siyasar ƙasar. A jiya litinin ne jami'an zaben ƙasar suka ce sakamakon zaben na yanzu da ba a gama kirgawa ba na nunin cewa kashi 93 cikin 100 na nunin mutane sun amince da sabon ƙudurin tsarin mulkin. wanda zai rage wa'adin shugabancin ƙasar na wa'adin mulki sau biyu na shekara biyar da ragewa sojoji ƙarfin iko da tabbatar da 'yancin addini jami'an zaben kuma sun ce kaso 38 cikin 100 na mutanen ƙasar ne kawai suka fito zaben da aka yi na ranar 13 ga watan disamba an samu tashe-tashen hankula a wasu wurare a lokacin zaben inda hukumar ba da agaji ta red cross ta fitar da rahoton mutuwar mutane biyar akalla mutane ashirin ne suka raunata a ranar zaben yayin da masu goyon bayan kudirin da waɗanda ba sa goyon bayan suka yi musayar wuta a babban birnin bangwai tashin hankalin ne ma ya sayi sanadiyar sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka shiga tsakani da kuma ƙarfafa tsaro yau talata sojojin iraki sun fafata a ramadi wannan shine kokarinsu na baya-bayan nan don kwato ikon garin daga hannun mayakan isis mai magana da yawun sojoji masu yaƙi da ta'addanci na iraki saba alnumani ya ce an fafata ne a wata unguwa da ke da gine-ginen gwamnati sojojin sun sami goyon baya daga mayakan sama kwace ramadi dai da aka yi a watan mayun da ya gabata wani babban koma baya ne ga gwamnati da sojoji yunkurin kwato garin da ke da tazarar kilomita 100 daga babban birnin kasar ta eh, iraki wato bagdad ya ɗauki watanni ana fafatawa a cikin garin an kuma yi aiki wajen katse duk hanyoyin shigar da kayayyaki da mayakan isis za su iya amfana sojoji na iraki dai suna samun goyon bayan runduna da haɗin gwiwa daga amurka wadda amurkan ke jagoranta ta kaiwa mayakan na isis hari ta sama domin sake kwato duk yankunan da suka kwace tun shekarar 2014 cikin kwanaki goma da suka wuce sojojin haɗin gwiwa sun kai hare-haren sama da sama da talatin da kuma garuruwan da duk 'yan ta'addar suke ciki ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta ce yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai cikin shekara ta 2015 ya haura miliyan ɗaya. Wannan shine mafi yawan da aka taɓa gani tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Ƙungiyar da ke birnin Ganeba ta fitar da wannan alkalumin a yau talata da ke nunin yawan mutanen da suka tsallaka turai wanda suka fito daga nahiyar Afirka da gabas da tsakiya. haka na nunin sun ninka yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai a shekara ta 2014 har sau hudu. 'Yan gudun hijirar da suka fito daga Siriya waɗanda yakin basasar da ya kwashe shekaru biyar ana iya ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari biyu wasu miliyoyi kuma ya raba su da mahallansu. su ne rabin yawan mutanen da aka kirga sauran kuma sun fito ne daga ƙasar afghanistan da iraki ƙasashen da ake fama da yaƙi 'yan gudun hijirar da ya sun fantsama kasashe kamar su girka da bulgaria da italy da spain da malta da cyprus a wannan shekarar mafi yawansu kuma sama da 800 sun shiga girka ne ta ruwa sai dai sama da mutane 3,600 ne suka rasa rayukansu ko kuma suka ɓace cikin tekun mediterranean A ƙasar Panama, kotun koli ta bayar da izinin kama tsohon shugaban ƙasar Ricardo Martinelli domin ya fuskanci tuhumar da ake masa na leƙen asirin ɗaruruwan mutane da ba tare da izininsu ba ta ko'ina kuma a bisa doka ta ƙasa ya saba ma ƙa'ida. Ana zargin tsohon shugaban ƙasar ne da kutsawa cikin bayanan mutane sama da 150 a lokacin da yake shugabanci, ciki har da sauraron hirar mutane ta waya da karanta sakonnin karta kwana martinelli dai zai fuskanci tuhuma akan laifuffuka da dama a lokacin da yake kan mulki ciki har da yin amfani da kudade ba bisa ka'ida ba an kuma kwace rigakafin da aka bashi wato ta kariya wanda yake a matsayin shugaban jam'iyya tsohon shugaban mai shekaru 63 da haihuwa ya arce daga kasar panama a farkon shekarar nan kuma ana kyautu zaton ana zaton cewa yana zaune ne yanzu haka a a birnin miami na kasar amurka haka kuma ya amince da tuhumar da ake masa domin an ba da damar kama shi yana cewa shugaban kasar ya tsananta akan abin da ya tuhume shi akai. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2016 mai zuwa ga rahoton daga bakin Madina Dauda. We will pursue the recovery of everything that belongs to the people of Nigeria, no matter where it is hidden. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi, haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa. kasafin zai lakuma kuɗi naira triliyan shida ne da 'yan kai kuma wannan shine karo na farko da bangaren gwamnati zai gabatar da kasafi mafi tsoka manyan ayyuka ya samu naira tiriliyan ɗaya da ɗigo takwas wanda shine kashi talatin cikin ɗari na kasafin kuɗin. Bangaren kiwon lafiya ta samu naira biliyan biyu da da da ashirin bakwai. Ilimi ya samu biliyan uku da da da sittin tara shida. Ayyukan cikin gida biliyan ɗari da da tamanin tara Sufuri biliyan 202 tsaro ya samu naira biliyan 294 sannan ƙananan ayyuka sun samu naira triliyan 2.65 a halin yanzu dai shugaban ƙasa ya ce za a bar farashin man fetur akan naira 87 a kuɗin lita ɗaya a cikin gida najeriya yaya sanata ahmed lawan mai wakiltan yobe ta arewa ke kallon wannan kasafin kuɗin to na ra'ayi shine wannan shine kasafin kuɗi na ceto al'ummar najeriya musamman talakawanta daga cikin hali mawuyaci da Uh, suka shiga amma wannan kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasar najeriya alhaji muhammadu buhari ya gabatar mana yau ya nuna uh, talaka shine ke gabansa ya nuna ilimi na 'ya'yan talaka shine a gabansa shi ma sanata muhammad ubala shitu ya yi ƙarin haske akan kasafin kuɗin to alhamdulillah sai kuma gode wa allah domin halin najeriya take ciki irin barna da aka samu ai mutane ba tsammaci haka ba ma to alhamdulillah buhari ya zo da matakai na gyara kuma da izinin ubangiji mun tabbatar matsalar najeriya shine fashewar aljihu ko buhari zai ɗinki aljihu in allah za ga canji in allah ne ba za a samu matsala ba a bangaren majalisar wakilai kuma dr hussaini kan giwa yana mai cewa to wannan ya nuna muna a wannan shi ya nuna matsayin abin da ake kira da demokradiyya ya zo gabanmu <clears throat> ya kuma gaya mana a halin da ƙasar nan take ciki da kuma halin da kasafin kuɗin ya shiga da kuma irin abubuwan da za a yi na alheri na taimakawa wannan ƙasa da kuma jama'ata baki ɗaya. An gina kasafin kuɗin ne a kan kowace gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka 38 sannan canjin naira 190 kan kowace dala. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To sai mu ce Allah ya sanya a yi sa'a. Masu tsokaci game da maganar abubuwan da suke tafiya a Nijar musamman 'yan adawa suna ganin cewa akwai sake akan kundin da aka miƙa mai ɗauke da sunayen 'yan zaɓe da aka yi wa rijista wanda suka ce ba su amince da shi ba. Daga cikin 'yan Nijar miliyan goma sha bakwai da 'yanka na yawan al'ummar ƙasar mutane miliyan bakwai da dubu biyar da sittin da tara da da saba'in da biyu ne ke da izinin kaɗa ƙuri'a a zaɓuɓɓukan da za a soma gudanarwa daga ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 2016 a jamhuriyar Nijar. shugaban sashen watsa labarai na hukumar rajistar zaɓe alhashi kaso salisu ya bayyana dalilansu na miƙa hukumar zaɓe wannan kundi duk da irin sukar da suke fuskanta daga 'yan adawa inda za a yi mana adalci da za a iya ganewa ke aukin nan sau da tun daga harko har ƙarshe tare da 'yan adawa muka yi shi in akwai wani kurakure sun san da su in babu kuma sun sani daga inda aka ce abu gashi an yi shi na al'umma ya kamata a ce sun sadako sun karɓe shi saboda da wakilansu a kai wannan aiki yau shekara ɗaya da rabi muke kwana tashi bisa ga wannan aiki na yin kundin zaɓe allah ya kawo ga rana wadda yau gashi an damƙa shi ga hukuma wadda ita kuma aka ba nauyin tsara zaɓe. Mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta Seni mai shari'a Umaru Kadiri ya bayyana cewa za su nazarci abubuwan da kundin rajistar ya kunsa. Yanzu mun karɓa aiki a wajen mu mu za mu yi nazari mu gani ko sahihi ne ko ba sahihi ba ne tun a ranakun farkon fito da sakamakon wucin gadi na ayyukan rajistar zaben 'yan adawa suke zargin cewa kundin na cike da kurakurai saboda haka na tuntubi rabilu alhaji kane na jam'iyyar mnsd nasara ta 'yan hamayya dangane da bikin mika wannan kundi mu mun rige mun yi shi mu a matsayin mu na 'yan adawa ba fishe ne aka bada kundi ne na banza aka bada wanda ba da muhimmanci ko ga ɗan ga 'yan ƙasa shi kan president ɗin sani ya yi point de presse da 'yan jarida ya ce a kawo shi kundi consensuel me ake nihi da consensuel wanda kowa da kowa yarda da shi da su masu ikon da 'yan adawa da 'yan baruwana wanda kowa sa hannun shi eh ni na yarda wannan fice yau za mu jira mu gani sai ni yanzu in suka yi suka bincika su gani ko sa hannun kowa ko ko babu sa hannun kowa ya za su da shi dokokin zaben Niger sun wajabta wa hukumar rajistar zaben kasar mika wa hukumar zabe kundin rajista tsananin an dade watanni biyu kafin ranar kada ƙuri'a saboda haka a tsokacin da ya yi a ƙarshen mako a kan badakalar da ke tsakanin su da 'yan adawa a game da shirye-shiryen zaɓe ministan cikin gida hasumi Sa'udu ya bayyana cewa da halartar adawa ko ba da ita ba 'yan nijar za su halarci runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan fabrairun shekarar 2016 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar in haka ka kowa ya shaida shatan zamani So sai kuma mu sake komawa cikin Najeriya. Masu tsokaci suna ta babar belin da aka bayar a kan sambo da suki tsohon mai ba shugaban kasa shawara ta musamman game da harkokin tsaro. Suna ganin cewa zai iya zama hanyar da za a silalewa laifin da suka aikata na almundana da dukiyar ƙasa. Ga wannan. cognate experience in cases like this where someone is released on bail and then is rearrested then you begin to bring fargaban lauyoyin waɗanda ake tuhuma da hana da kuɗin sayo makamai irin su Mike Ezekwemi kada jami'an su sake kama waɗanda suke karewar ko su bullo da wata sabuwar tuhuma kamar yadda ya faru a baya ga tsohon mai ba shugaba shawari kan tsaro samba da Suki Zuwa yanzu dai manyan waɗanda ake tuhuma a wannan almundana ta sama da dala biliyan biyu da fiye da naira biliyan 600 sun samu beli daga babbar kotun tarayya inda har lauya Ezekweme da ke kare Raymond dokwesi ya ce ko da ma an tabbatar da laifin ai bai fi ɗaurin shekara bakwai za a yanke ba. It is nothing more than seven years imprisonment. A baya dai irin waɗannan shari'un kan su kurkuce da zarar an ba da beli tunda zuwa yanzu akwai wasu shari'un da har yanzu ba a gama su ba tun shekara ta 2007 kuma in lauyoyin suka gamsar da alkali a sallami karar. kamar yadda babbar kotun abuja ta yi ga tsohon kakakin majalisar wakilai dimeji bankwale dan rajin yaƙi da cin hanci comrade abubakar abdulsalam ya ce ba su ji daɗin yadda shari'un ke gudana ba muna adawa da wannan beli ɗari bisa ɗari domacin saboda idan muka yi la'akari da irin cases irin waɗannan makamancin irin waɗannan a baya to kusan waɗannan suna beli beli da suke tafiya nan haka nan waɗannan cases suke tafiya ba a sake jin muryansu kuma ba a sake jin labarinsu sun tafi kenan ba ka gani waɗannan laifuka dama akwai tanadin ba da beli a kansu kuma su sai su samu beli. Kasancewar tarihi ya dade yana nuna mutane cewar duk wani shari'a wanda ya shafi maganar beli komi girmansa a Najeriya to matukar an ce an ba da beli to wannan shari'an ba ta taɓa yin tasiri a karshe haka take mutuwa daga beli. Cewar an ba da belin waɗannan mutane da suka cimma ƙasa amana mafi girma irin wannan to wannan ya sa mutane sun yi baƙin ciki sun yi takaici da jin cewar an ba da su a beli. Suna tunani ne sai dai a tura su idan hukuncin kisa ne za a musu kuma hukuncin iya adadin shekaru da za su je ne fursuna game da adadin laifi da suka aikata saboda haka bai su bai wa Najeriya da ba. In ma dai wannan na kawo sanyin gwiwa ga tsarin kotunan Najeriya babban lauya Garba Tangi na ganin wannan karo za a samu canji. Eh ni dai ina da tunanin za su yi aiki yadda ya kamata. saboda kaga shi babban mai shari'a na ƙasa gaba daya ya yi musu gargadi kuma da yake mutum ne tsayayye an san shi ba mai can rashawa ba ba komai da sauransu ba to ka gani dole ne su ma su tsaya su yi gaskiya a abin da za su yi saboda haka muna kyautata zaton cewa duk abin da za a yi wannan lokaci kamar yadda zaben ya zo ne allah ya sa aka zaɓi buhari gaskiya ce ta fito haka kuma gaskiya za ta ci gaba insha Allah. Hukumar EFCC dai da wasu lauyoyi masu nuna takaici na ci gaba da nema a kafa kotuna na musamman don shari'un cin hanci da rashawa matukar dai ana so a rika samun hukuncin da zai gamsar. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia ga Halima. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barka da warhaka. A yau Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi zai ci gaba da bayani akan tallahin naira miliyan 485 ɗin da ya ce an ba ma illahirin manoman jihar Bauchi. Idan kuna tuni a makon jiya Alhaji Anas ya ce waɗannan kuɗaɗe sun yi ma manoman jihar Bauchi kaɗan. To shine na tambaye shi ko me dalilin shi na faɗin haka? Abun da muka samu labari daga baya shine akwai wasu ƙungiyoyi wanda sun riga sun yi registration na kansu da agric bank wanda tun a baya wannan kuɗin din ya fito ne ma da account nasu da sunansu ba kuɗi ba ne wanda ya shafi dukkan manomin eh, da yake bauchi kuɗi ne wanda ya shafi wasu mutane eh, tsiraru wanda za su amfana da shi don haka ni a matsayina na gaban kungiyar manoma rani na nan jihar bauchi ina kira da kakkausan murya da mai girma shugaban ƙasa da shi kuma gwamnan jihar Bauchi Ba Barista ne Abubakar da su kara ƙaimi akan abun da suke yi ko kuma akan akan akan tunanin da suka yi na magana inganta harkar noma da su sake sabon lale amma in dai akan irin wannan ne wanda aka kaddamar gaskiya kafin a ce an cinwa kashi ɗaya a cikin kashi goma za a iya ƙare tenuwansa in ma zai sake nema a kare tenuwa wato shekara takwas kenan ba cinwa abun da ake so guda ɗaya ba don haka wannan shiri din mun yi murna da shi na mai girma shugaban kasa wasu gwamnonin jihohi muna ƙara karfafa musu goya ko muna kara roƙonsu da niyyansu su ma su inganta shi kamar yadda mai girma shugaban kasa ya yi domin su ƙara akan abun da shi ya yi domin inganta harkar noma a arewacin Najeriya da kuma arewa maso gabas da mu nan jihar Bauchi da ma gasa baki daya. Alhaji Anas a ganinka menene babban abin da ya kashe noma a Najeriya ko in ce musamman arewacin Najeriya? To gaskiya abin da zan ce shine abu bai wuce ɗaya biyu zuwa uku ba abin da ya kashe noma. Abin da ya kashe noma shine son zuciya wanda ya shiga a hukumance kowa ya mai da hankalinsa akan maganan man fetur. Daga kan manya-manyan shugabanni har kan 'yan kasuwa manya-manya har zuwa ƙananan 'yan kasuwa da masu gidajen mai da kuma 'yan black market black market kowa ya yi layin akan abun da ya shafi man fetur wannan yana daga cikin ɗaya abun da ya ba da ƙarfi wajen a sake duk harkar noma a koma harkar da ya shafi man fetur da wani harka na eh, cin hanci da rashawa akan a dawo a mai da hankali akan noma wannan babba kenan ɗaya da ya kashe harkar noma a najeriya abu na biyu da shi ya kashe harkar noma a najeriya shine shi mai yin noman nan kamar da na faɗa miki a baya kullu yomin abun da yake noman tun zamanin kakanninsa da ya san suna noma da shi haka shi fa yake noman har yanzu a haka sannan shi za ki mamaki mutum ne zai yi noma lokacin da ya yi noman ya gama da gama noman shi ɗin da mai da amfanin gonansa gida a cikin wata uku zai koma kuma ya sake yin awo me ya kawo haka saboda shi kansa bai samu ingancin abubuwan aiki da zai yi domin ya iya rike kansa har ma ya ciyar da anguwansa ko lokal gwamnan nashi ko jiharsa abun da ya noma ba shi ma kansa bai wadace shi ba kin ga kenan an samu lapsis sakamakon mai da hankali akan man fetur da wasu abubuwa na cin hanci da rashawa aka sake hanyar gona ya zama da cewa mai yin noma talaka ne wanda shi bai da yadda zai yi shine zai koma ya mai da hankalinsa akan harkar noma shi yasa a baya nake cewa za ka samu gwamnati tana ce tana so matasa su shiga harkar noma kamar yanzu a nan jihar Bauchi da girma gwamna yana kokarin yadda za a yi maimako a gwamnatin baya da aka ta ba su SASA a baka dubu hamsin ka je ka kwanta sai wata ya kare ka sake karba yana so ya canja da su matasan ya zama cewa an nuna musu yadda za su yi su yi noma to amma ya za ka yi ka nuna musu yadda za su yi noma shine yanzu mu da muke noman sai a ga noman da muke yi ta rike mu ina da gida mai kyau ina hawa moto mai kyau ina da kaza mai kyau ina kaza kaza kaza kaza to shi wanda baya noman matashi yana zaune kullum gindin bishiya ko yana bin inuwa in ya ganni in ma bai sanni ba zai ce ni kan wannan aikin me yake ne zai masa baka san shi ne shugaban kungiyar manoma rani ba ai noman rani yake yi to wannan zai ba shi sha'awar shi ma tun daga abun da nake enjoying rayuwa na ina jin daɗi shi ma ya shiga wannan harkar din domin ya ji daɗi amma sai zama cewa da keke yake ganin wanda zai je gonan da fatanya a ɗaure a bayan keken wata ran ma da kafa zai tako ya je gonan kuma ka ce wai kana nuna masa shi wai ya je irin aikinsa ya kake so ya irin aikinsa shi da yake so shi ma ya je da kansa daɗi don haka duk ƙasashen duniya da suka ci gaba ba wani ƙasa wadda take amfani da harkan noma a wulagance ko a wahalce irin mu a Najeriya to wannan yana daga cikin hanyoyi da ya kashe harkar noma a Najeriya mai da hankali akan maganar man fetur da kuma ainihin ba masu hannu da shuni da suka mai da hankali akan noman mai noman talaka ne wanda ya kasa ya gagara yadda zai yi shine yake noma. To hukumomin Najeriya kun haji sai rana ya tau da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi da wanda ya hada mana sauti Mr Daniel Brown ni ce taku Halima Jumrau Daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To daga filin noma tushen arziki sai kuma mun leƙa ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar email. Zan fara ne da sakon Fatima Sade Sa'idu Daura. ciki ce assalamu alaikum voa hausa allah ya sa kasafin kuɗin da shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gabatar ya zame alheri ga 'yan najeriya yadda talakawan najeriya za su gani a ƙasa saɓanin gwamnocin baya da sai dai mu ji a kafofin yada labarai allah ya sa kasafin kuɗin bana da shugaba muhammadu buhari zai gabatar ya amfanar da al'ummar ƙasa sako daga nasiru musa mai yama da yakubu ibrahim maji daɗin sahorami sai kuma wacce ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a ka ce 'yan majalisu da fatan za ku gaggauta rattaba hannu a kasafin kuɗin da shugaba muhammadu buhari ya kawo domin al'umma su gani a ƙasa da sauri muna fatan kasafin kuɗin da shugaba muhammadu buhari ya kai wa 'yan majalisa za su yi saurin wajen amincewa da shi domin ya samu damar aiwatar da ayyukan raya ƙasa sako daga mansur almugumel ina kira ga shugaba muhammadu buhari ya ɗauki duk matakin da ya ga dace domin ganin cewa rikicin da ya faru tsakanin 'yan shiya da sojin najeriya irin shi bai sake afkuwa ba sako daga aliyu usman taka lafiya goyon bayan gwamnonin jihohin arewacin najeriya kan sulhu da mabiya aƙidar shi'a na sasanta rikicin da ya faru tsakanin mabiyan aƙidar da sojin najeriya ta hanyar lumana yayi daidai kuma allah ya ƙara zaunar da ƙasarmu lafiya amin sako daga ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri to mu saurari wannan sako kafin mu je ga labarai amma a takaici Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people, both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Christmas. kirista a ko'ina a cikin duniya Velotus sai da ake tunawa yadda Ubangiji Allah cikin jiki ya ziyarci duniya domin ta wajensa duniya ta samu ceto. A lokacin nan akan yi bukukuwa, kuma waɗannan bukukuwa ɗin akan yi ne domin a tuna da wannan aiki na alheri da Ubangiji Allah sama ya yi wa 'yan Adam Muna kira da babban murya cewa babu wani kasa da za ta iya ci gaba ta bayyana mana cewa su yi zaman lafiya da kowane mutane saboda haka ina jan hankalin krista kamar yadda ya salmasifu ya koyar mana cewa mu yi zaman lafiya da kowa kuma idan mun yi zaman lafiya nan za mu ji daɗin rayuwa ƙasa za ta ci gaba dan gunzumunci za ta zama da karfi a tsakaninmu. Let anger and fear and hate disappear. Let there be To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. masu jefa ƙuri'a a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun goyi bayan zaɓen raba gardamar da ake sa ran zai kawo ƙarshen rashin zaman lafiyar siyasar ƙasar a jiya litinin ne jami'an zaben kasar suka ce sakamakon zaben na yanzu da ba a gama kirgawa ba na nunin cewa kashi 93 cikin 100 na nunin mutane sun amince da sabon kudurin tsarin mulkin wanda zai rage wa'adin shugabancin kasar na wa'adin mulki sau biyu na shekara biyar da rage sojoji karfin iko da tabbatar da 'yancin addini. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta ce yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai cikin shekara ta 2015 ya haura miliyan ɗaya. Wannan shine mafi yawan da aka taɓa gani tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Ƙungiyar da ke birnin Ganeba ta fitar da wannan alƙalumin a yau Talata da ke nunin yawan mutanen da suka tsallaka turai wanda suka fito daga nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya haka na nunin sun ninka yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai a shekara ta 2014 har sau hudu. a yau talata sojojin iraki suka fafata a ramadi a wannan shine kokarinsu na baya-bayan nan don gano don sake kwato ikon garin daga hannun mayakan isis mai magana da yawon sojojin masu yaƙi da ta'addanci na iraki sahaba al-numani ya ce an fafata ne a wata unguwa da ke da gine-ginen gwamnati da sojojin sun samu goyon bayan mayakan sama to a gaishe ka sarfilu kafin mu karkare sai in ce karfa a yi nisa domin kuwa masu shirin yau da gobe suna nan sun shirya amma a yanzu mu da takaitattun labaran muka kammala sai an jima a shirin dare za mu sake dawowa a madadin daniel brown da ya ba da umarni sai kuma voitech wanda muke tura zanga-zanga ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam